وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله مناتك فصل نبي لتاف اقتداء الصراط المستقيم كما مناتك بياني أكن نوء كان ساباني قدابيو a karantarwar musulunci sabanin da shari'a ta halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi game da al'amura na addini da kuma sabani wanda shari'a ta haramta a samu irinsa a tsakanin musulmai shekul islam ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ya fara gabatar da bayani akan nau'in saɓani wanda shari'a ta halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi wannan nau'i na saɓani shi ake kiransa ikhtilafu tanawwa shari'ar musulunci ta haramta a samu jayayya tsakanin musulmi da musulmi saboda kasancewar wannan musulmin yana riko da saɓanin abin da ɗan uwansa musulmi ya rike halal ne a samu sabanin kuma haram ne a samu jayayya a tsakani wannan shi ake ce ma ikhtilafu nawa. wannan nau'i na sabani wanda shari'ar musulunci ta halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi Shi ne nau'i guda daga cikin nau'ukansa waɗanda shekun islam ibn taimiyya ya yi bayani a cikin iktida'u siratul mustaqim nau'i na farko wanda bayani ya gabata a kansa ya kasance kana riko da hadisi ingantacce na manzon Allah dan uwanka musulmi yana riko da wani hadisi shi ma ingantacce na annabi Muhammad abin da ka rike hadisi ne ingantacce abin da ɗan uwanka musulmi ya rike shi ma hadisinsa ya inganta to halal ne kowane ɗaya daga cikinku ya yi riko da abin da ya tabbata a wajensa game da sunnar manzon Allah kuma haramun ne a samu jayayya a tsakanin ku sai fa tare da dalili wanda shari'a ta amince da shi shekul islam ibn taimiyya ya ba da misali nau'in saɓani wanda shari'a ta halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi game da al'amura da suka shafi karantarwar musulunci mun karanta misalai da ya kawo a cikin iktida'us siratul mustaqim ya ba da misali da lafuzza na kiran sallah kiran sallah ya taho da lafuzza daban-daban kuma hadisansa sun inganta daga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Halal ne ka yi riko da wani lafazi, kuma halal ne ɗan uwanka musulmi ya riƙe wani lafazi daban, wanda shi ma ya inganta daga annabi Muhammad. Sannan haramun ne a samu jayayya a tsakaninku, saboda kowannenku yana riko da sunnar manzon Allah. shekul islam ya ba da misali da lafuzan iqama al-iqama ta taho da lafuzza daban-daban kuma dukkansu sun inganta daga manzon Allah daidai ne musulmi ya yi riko da wani lafazi na ta da iqama wani musulmi daban shi ma ya yi riko da lafazi daban na ta da iqama wanda ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sabanin tsakaninka da ɗan uwa ta wajen lafuzzan iqama ko lafuzzan kiran sallah halal ne tunda cewa kowannen ku yana riko da abin da ya inganta daga manzon Allah amma haramun ne a samu jayayya a tsakaninku yanda bayani ya gabata a darussan da suka wuce daga nan ne za mu ci gaba da bayani insha Allah sun maƙala shekul islam ibn taimiyya ya ce fatajidu kafiran minhum amma duk da haka kana samun musulmai da yawa waɗanda fi qalbihi min hawa za ka samu musulmin da zuciyarsa akwai son rai li ahadi hadhihi anwa zai yi riko da ɗaya daga cikin waɗannan lafuzza guda biyu da suka tabbata daga annabi Muhammad. Misali za ka samu ya yi riko da wani lafazi guda daga cikin lafuzan iqama ko lafuzza na kiran sallah. Wal i'rabu anil akhar kuma ya kau da kai ga ɗaya lafazin da ya tabbata daga annabi Muhammad. An samu lafuzza da dama. na kiran sallah an samu lafuzza da dama na iqama shekul islam ya ce mutumin da ke bin son zuciya shine ake samu ya yi riko da lafazi guda ya kau da kai ga ɗaya lafazin to inda ma ya kau da kai ga ɗaya lafazin ne kawai da sauƙi ya ce awin na hayu an ko ko a samu ma yana hana aiki da wani lafazi in ba wanda shi ya yi riko da shi ba wannan son zuciya yake sa haka tunda kowane lafazi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin na kiran sallah da wancan lafazin na iqama idan ka yi riko da wani lafazi guda to kada ka hana mutane aiki da wani lafazi wanda ya tabbata daga manzon Allah idan kuwa har hakan ya samu gare ka ma da bihi fi ma naha anhu nabiyu sallallahu alaihi wa sallam. a wani rubutu aka sa fa adkhala bihi fi ma naha anhu nabi a dalilin haka kenan mutum ya shiga cikin abin da manzon Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a samu jayayya tsakanin musulmai akan irin wannan nau'i na saɓani wanda shari'ar musulunci ta halatta Allah shi sa mun gane wa minhu daga cikin nau'uka na saɓani wanda shari'a ta halatta a samu tsakanin musulmi da musulmi game da al'amari na karantarwar musulunci ma ya kunu kullum min ne. za a samu ƙauli guda biyu wannan musulmi ya yi riko da ƙauli guda wani dan uwa musulmi ya yi riko da ƙauli guda bi ma'ana an samu fahimta kashi biyu fahimta ne ta zo kashi biyu game da wani hukunci da ke cikin alkur'ani aka samu sabanin fahimta tsakanin malaman sunna game da wannan hukunci wanda ya zo cikin alkur'ani amma huwa fil fi ma'ana qawlil akhar duk da cewa fahimta biyu aka samu wato an samu sabanin fahimta tsakanin musulmai game da wannan hukunci amma in kai la'akari da kowane ɗaya daga cikin hukunci biyu ɗin za ka samu fahimtar duka suna shigan juna bi ma'ana bil haƙiƙa wannan ƙauli yana shiga cikin wancan ƙauli wato in ka dubi tushen abin da kowane malami ya yi riko da shi na fahimtarsa za ka samu ya dace da abin da ɗan uwansa musulmi ya rike amma dai fahimtar ta bambanta sai dai asalin abin da aka samu sabanin fahimtar akai guda ɗaya ne lakin al'ibaratani mukhtalifatani sai dai hanyar bayanin wannan hukunci shine aka samu sabani akai a shekul islam ya faɗi wannan magana a dunkule wato yana cewa daga cikin nau'ukan sabani wanda shari'ar musulunci ta halatta a samu a tsakanin musulmi da musulmi akwai matsalar da akan samu saɓani tsakanin malaman sunna za ka samu wannan malami fahimtarsa daban ce wancan malami fahimtarsa daban ce amma in ka bi salsalan kowace fahimta za ka samu sun ginu ne akan abu guda shekul islam ibn taimiyya ya ce wannan nau'in na saɓani halal ne a samu tsakanin musulmi da musulmi sannan haramun ne a samu jayayya a tsakaninsu akan wannan matsala sai ya bada misali akan haka saboda maganar ya kawo ta a dunkule yace kama kad yakhtalifu kathirun minan nasi kamar yadda mutane da yawa sukan samu saɓanin fahimta fi fahami alfazil hudud yasa fi alfadil hudud game da fahimtar wato lafuzza da suka zo a cikin dokokin Allah waɗanda ke cikin alkur'ani in ka buɗe alkur'ani za ka samu cikinsu akwai hukunci da dama to waɗannan hukunce-hukunce da suke cikin alkur'ani malaman sunna sun samu saɓanin fahimta a kansu magana ce ta Allah maɗaukaki da ta zo a dunkule don haka za ka samu wannan malamin ga irin fahimtar da yama wannan hukunci na Allah da ke cikin alkur'ani wancan malamin ga irin fahimtar da yama wannan matsala duk da cewa yana da kyau mu gane wata ka'ida guda ka'idar ita ce duk da cewa malamai sun ce a cikin alkur'ani ana samun hukunce-hukunce waɗanda malamai fahimtarsu takan saba dangane da waɗannan hukunce-hukuncen amma ka'idar ita ce lam yaqa fil ayatil muta'alliqa bi aqaidil islam dukkan wata ayar alkur'ani da ta ta'allaka da aqida ba a samun sabanin fahimta tsakanin malamai akanta in dai ayar alkur'ani tana magana ne akan aqida to fahimtar sahabban manzon Allah fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'in tabi'ai guda ɗaya ce akai ba a samun sabani akai yana da kyau mu gane ta ina ake samun sabanin fahimta game da wasu dokoki da suke cikin alkur'ani bal innama waqa'a fi ayatil ahkam idan aka ji an ce malamai fahimtar su ta saba game da wata aya ta alqur'ani to babu shakka zaka samu wannan ayan ba ta magana akan aqida tana magana ne akan shari'a akwai bambanci tsakanin shari'a da aqida bi ma'ana sabanin fahimta yakan taho ne cikin ayoyi da suke bayanin hukunce-hukunce za mu ba da misali guda shekul islam ibn taimiyya ya ce akan samu sabanin fahimta na malaman sunna game da hukunci da ya taho cikin wata aya na alkur'ani sabanin fahimtar nan da aka samu halal ne ba haram ba ne saboda babu makawa dole a samu sabanin fahimta ɗin abinda Allah ya haramta a kai shine jayayya wannan malami ga irin fahimtar da ma wannan aya wancan malami ga irin fahimtar da ma wannan aya wannan nau'in sabanin yana daga nau'in sabani da ake ce ma ikhtilafu tanawwu halal ne a same shi tsakanin musulmi da musulmi illa dai da farko yana da kyau ka gane cewa ba a samun sabanin fahimta akan aya ta aqida sai dai a samu sabanin fahimta akan aya da take magana akan hukunci me ake nufi da aqida shine abin da ke tabbatar da sunayen Allah da siffofin Allah abin da ya danganci al'amari na alƙiyama kasancewar akwai wuta akwai aljanna waɗannan abubuwa babu saɓani a tsakanin malaman sunna a kansu dukan wata aya ta alƙur'ani da take magana akan aƙida ba za ka samu wani malami a tsawon tarihi wanda fahimtarsa ta kaucewa na sahabban annabi Muhammad ko ko na tabi'ai ko tabi'in tabi'ai ba don haka sabanin ana samun sa ne game da ayoyi da suke bayanin hukunci mu ba da misali da aya ta uku ta suratul nur Allah maɗaukaki ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la ha illa zanin aw mushrik wa hurri mazalika alal mu'minin mazinaci bai auren wata sai mazinaciya ko kafira in ji Allah maɗaukaki mazinaciya mace ba ta auren wani sai fa mazinaci ko kafiri wa hurri mazalika ala mu'minin an haramta wannan ga masu imani kaga wannan aya ce ta alqur'ani daga cikin ayatul ahkam ayoyi da suke bayani akan hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya aya ta uku ta suratul nur wallahi aya ce da take da wahalan fasara, duk da cewa gashi nan da na mun fasara ta amma abin da ta kunsa yana da wahalan gaske wajen bayani ka duba al'imamu sa'adi daga cikin manyan malaman tafsiri na wannan zamani Allah ya ji kansa ka duba tafsirin al'imamu sa'adi inda yake fassara wannan aya ta uku ta suratul nur al-imam sa'adi yace hadhihi al-ayatu ashkalu ayatin tafsir eh, ashkalu ayatin alayya tafsir wannan ayan tunda na ɗauko fassarar alkur'ani daga farkonsa ban samu ayar da ta wahalar da ni wajen fassara ba kamar wannan in ji al'imamu sa'adi kuma ba shi kaɗai ba hatta Muhammadu aminu shankiti a cikin adwa'ul bayan ka duba tafsirin adwa'ul bayan mujallar da shida shafi na tamanin da ɗaya aminu shankiti hakanan shi ma ya faɗa ya ce wannan aya tana da wahalan fassara kwarai kuma waɗannan malamai dukansu malamai ne na wannan zamani dukkansu sun rasu Allah ya ji kansu ba su kaɗai ne suka ce wannan ayan tana da wahalan fassara ba akwai ibnul arabi daga cikin manyan malamai mabiya mazhabar al'imamu malik bin anas Allah ya ji kansa ibnul arabi shi ma ya faɗa ya ce ayan nan tana da wahalan fassara kafin ibnul arabi akwai al'imamu zamakshari wanda shi ma ya faɗi haka Ah, wanda in ka duba bayanin da shi Muhammadu Aminu Shankiti ya yi cikin abuwa'ul bayan mujallar na shida shafi na tamanin da ɗaya ya ce hazihil ayati min as ah, hazihil aya min as'abil ayati ta haƙiƙan wannan aya tana cikin ayoyi da suke da wahalan tabbatar da ma'anansu don haka yasa aka samu saɓanin fahimta akan wannan aya saboda tana da wahalan fassara a dalilin haka yasa shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafi guda littafin yana da sifili guda biyu sunan shi tafsiru ayatin ashkalat fassaran ayoyin da suka wahalar da malaman sunna wajen fassara sunan tafsirin kenan wannan tafsirin ban gan shi a ƙasan nan ba amma in ka tafi saudiya za ka same shi babu mamaki kuma yanzu ya fara shigowa tafsiru ayatin ashkalat fassaran ayoyi da suke suka wahalar da malamai daga cikin ayoyin alkur'ani ta wajen tafsiri ka duba mujallar na farko shafi na 135 shekul islam ibn taimiyya wato wannan littafin ya rubuta ayoyin alkur'ani ne waɗanda suka wahalar da malaman sunna wajen fassara saboda alkur'ani magana ce ta allah maɗaukaki maganar Allah kuwa ba abin mamaki ba ne a samu wahala wajen fassara shi kasancewar maganar tana da wahalan fassara yasa Allah madaukaki ce ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafin alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda yi wa mutane bayanin littafin da aka saukar musu ai kaga sahabban annabi Muhammad larabawa ne tsantsa alƙur'ani kuma Allah ya saukar da shi da larabci amma duk da haka wallahi balarabe bai fahimtar alkur'ani sai manzon Allah ya yi bayani saboda magana ce ta Allah maɗaukaki don haka ba abin mamaki ba ne a ce maka akwai ayoyi waɗanda suka zan masu wahalan gaske wajen fassara kama daga kan sahabbai zuwa ga tabi'ai da kuma malaman farko Allah ya ji kansu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce ya rubuta wannan littafin ne tafsirin ayatin ashkalat ala kathirin min ulama ayoyi ne waɗanda suke da wahalan fassara ga malamai da yawa a cikin littafin mujallar na farko shafi na ɗari da talatin da biyar ya ce hatta la yujadu fiha illa ma huwa khata'un an wayi gari ba za ka ɗauki wani littafin tafsiri guda ɗaya ba wanda za a ce babu kuskure a cikinsa in ji shekul islam duk wani littafin tafsiri da za ka ɗauka to dole sai ka taras da kuskure kuma wannan ba abin mamaki ba ne saboda masu fassarar mutane ne shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan wani dan adam mai kuskure ne mafifici wato daga cikin masu kuskure shine wanda ke yawaita tuba ga Allah madaukaki Allah ka samu iya wannan aya ta suratun nur azani la yankihu illa zaniya mazinaci bai auren wata sai mazinaciya au mushrika ko kuma kafira akwai hadisin da ya taho daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bi ma'ana qad warada fi sababi nuzul al-ayati ma yazidu al bayanan da ake cewa ayan ta samu wahalan fassara ga malamai akwai hadisin da yake bayanin dalilin saukanta wannan hadisin shi yake daɗa warware matsalar hadisin da al'imam abu dawud ya rawaito hadisi na 2051 hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi anna marsad ibn abi marsadin al-ganawi daga cikin sahabban manzon Allah akwai wani da ake kiransa Marsad bin Abi Marsad Al-Ganawi Allah shi kara masa yarda yana cikin waɗanda suka samu daman yakin Badar tare da Annabi Muhammad saboda haka babban sahabi ne dama sahabbai suna da martabobi martaba daga cikin martabobi mafi ɗaukaka na sahabban manzon Allah ita ce martaba ta waɗanda suka samu damar halattar yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka tafi yakin badar to ka je ka yi abin da ka ga dama don ku Allah ya gafarta maka za ka shiga aljanna a zamanin sayyiduna umar wallahi gurin zaman waɗanda suka yi yakin badar daban ne idan suna zaune wani sahabi baya zuwa saboda nasu darajan daraja ce ta musamman wannan dalilin ya sa wata rana sayyiduna umar ya ɗauko abdullahi bin abbas bai tsaya ko ina ba sai wannan majalisi na manyan sahabban manzon Allah yana zuwa da wannan ɗan yaro wanda sai ya dubi wannan wanda ya dubi wannan ya wannan zai kawo mana yaro ɗan ƙarami majalisinmu kaga fa duk sahabbai ne shi kwa sayyiduna umar da gangan yayi haka sai da ya taho majalisin ya ce musu cikin kuwa zai gaya min dalilin da yasa Allah ya saukar da iza a nasrullahi wal fathu sai wannan ya ce ga nashi dalili wannan ya ce ga fahimtarsa sai na umar ya ce to kai kuma yaro me zaka ce abdullahi bin abbas ya ce ni a fahimta na Allah ya saukar da iza a ne don ta zama ishara ga manzon Allah cewa kwanakinsa sun zo ƙarshe. na umar ya ce ni ma dai bani da fahimta in ban da taka to ku manya fa kun ji ashe kaga ana samun yaro wanda yake bin manya a dalilin ilimi don haka abdullahi bin abbas daga wannan lokaci yana zama majalisin waɗanda suka halarci yakin badar saboda yana shiga fadan sayiduna umar da shi ake yanke shawara wanda ba kowa ke shiga ba sai manyan sahabban manzon allah marsad bin abi marsad din nan yana cikin manyan sahabban annabi muhammad waɗanda sun samu damar halattar yakin badar kana yahmilul asara bi makkata ya kasance yana ɗaukan fursunoni daga makka musulmai ya kawo su madina wa kana bi makkata bagiyun a makka akwai wata karuwa da ake kiranta anaƙo wa kanat sadiqatuhu wa kanat sadiqatuhu da can kawar wannan sahabin na annabi Muhammad ce tun a zamanin jahiliya bi ma'ana akwai ƙawance tsakaninta da shi akwai fahimtar juna kuma wannan mata karuwa ce to lokacin da ya taho madina ya ɗauko waɗannan mutane ya kawo su ya ce jitu ila nabi sai na tafi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa na ce ya rasulallah an kihu anaka shin kana ganin daidai ne in auri wannan karuwa da ake kiranta anaku kala yace kata ta'anni sai manzon Allah ya shiru bai ce min komai ba dama can idan wahayi zai sauko ga annabi Muhammad sahabbai sukan gane a lokacin da manzon Allah ya yi shiru sai Allah ya saukar masa da wannan aya ta farkon suratun nur الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك فدعاني سيتي وانا زو كسا مرصد بن أبي مرصد يتي سينجي كسد النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها علي يكرن تامن آية يتي ينزو الله يسوكر من دا آية دليل تنبين دا كيف وقال أكرشي سي النبي يتي سبو دا هكا لا تنكحك kada ka auri wannan mata wannan hadisi yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi ne wanda tabbas ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam har ma in ka duba aunul ma'bud sharha na sunan abi dawud ake cewa fihi dalilun ala annahu la yahillu lirajuli an yatazawwaja biman bahara min hazzina haramun ne ga mutum ya auri matan da zina ta bayyana gare ta in dai zina ta bayyana ba fa a ɓoye ba abin da ke ɓoye wanda Allah ya bar wa kansa sani amma wanda shaidan zina ta tabbata a kanta to haramun ne musulmi ya aure ta ka duba aunul ma'bud da ake sharhan wannan hadisi na al-Imam Abu Dawud wa yadullu ala zalika al-ayatu al-mazkura fil hadisi li'anna fi akhiriha saboda a ƙarshen ayan da Allah ya saukar ta dalilin marsad bin abi marsad Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta haka ga masu imani fa innahu sarihun fi tahrimi don haka a fili ayat ta haramta aure tsakanin musulmi da mazinaciya ko da musulma ce ita matukar dai ta samu shaidar zina haramun ne ka aure ta kuma wanda ita ce fatawa mafi inganci ka duba fatawal mar'atul muslima mujallad na biyu shafi na 698 hakanan fatawar lajinatu da'ima mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari uku da tamanin da uku da fatawa muhammad bin ibrahim mujallar na goma shafi na ɗari da talatin da biyar in ka duba majmu'u fatawa shekul islam ya yi magana akan wannan matsala mujallar na goma sha shida shafi na ɗari uku da goma sha shida ibnu taymiya ya ce lamma amara allahu bi uqubati zaniyaini tunda Allah ya yi umarni idan an kama mazinata a yi musu uquba Allah ya yi wannan hukunci a cikin alkur'ani to tunda wannan umarni ya tabbata daga Allah harrama munaka huma alal mu'minin sai Allah ya haramta auren mazinata ga masu imani me dalili hijira lahuma saboda musulmai su kaurace wa mazinata walima ma'ahuma min az-zunubi was-sayyi'ati saboda halin da suke tare da shi na zunubi wato da miyagun ɗabi'u a wannan dalili yasa Allah ya haramta auren mazinata saboda ya zamanto horo gare su fa akhbara annahu la yaf'alu zalika sai Allah ya ba da labari cikin wannan aya Allah ya ce babu wanda zai auri mazinaci ko mazinaciya illa zanin au mushrik in dai ka ga musulmi ya aure mazinaciya to shi ma mazinaci ne ko kuwa kafiri ne in ji shekul islam wannan Allah ne da kansa ya faɗa cikin wannan aya sai ya ce wa ammal mushrik da aka ce kafiri kaɗai yake iya auren mazinaciya dalili fala imana lahu saboda shi kafiri dama ba shi da imani yasjiruhu anil fawahishi wanda zai hana shi aikata alfasha wa mujama'ati ahliha da kuma mu'amala da masu aikata alfasha kafiri ba shi da imani imani shi yake hana mutum ya aikata abin da zai zamanto sabo ne ga Allah maɗaukaki to kafiri bai yadda ma da Allah ba kafiri bai yadda da wata doka ba saboda haka yana ganin yana da yanci ya yi abin da ya ga dama don haka Allah ya ce in ka ga mutum ya auri mazinaciya to ko dai mazinaci ne ko kuwa kafiri ne dama can bai yadda akwai Allah ba bare kuma har ya girmama dokansa wa amma zani fa fujuruhu yad'uhu ila zalika da Allah ya ce mazinaci shi yake auren mazinaciya ai mazinaci fajircinsa shi yake sa shi ya aikata haka domin idan mutum mazinaci ne to ba abu ne mai wuya gare shi ba dan ya nemi auren mace mazinaciya wa in lam yakun mushrikan koda a ce ba kafiri bane amma dai shi mazinaci ne wallahu qad amara bi hijri su'i wa ahlihi ma damu alaihi shekul islam ya ce shi ko Allah ya yi umarni a ƙaurace wa mutanen banza a ƙaurace mahalin banza wa hazal ma'ana maujudun fizzari idan aka ce mutum mazinaci ne ana samunsa da halin banza a tilas a samu wannan mutumin fasiki ne wallahu subhanahu sharaɗa fiyar rijal Allah ya yi sharaɗi in ka duba alƙur'ani suwaye ya kamata a aura maza Allah ya yi bayanin su a cikin alkur'ani yake cewa muhsinina gaira musafihin ya kasance masu tsare mutuncinsu siffar waɗanda ya kamata a basu aure kenan wanda Allah ya kawo cikin alkur'ani muhsinina waɗanda suke tsare mutuncinsu ashe mai tsare mutunci ne Allah ya ba da damar a bashi aure ba mazinaci ba wata ayar ma Allah yake cewa wala mutafizati akhdan Ah, kada kuma ya zamanto ana samun kuna riƙon eh, ƙawaye mata ya zamanto musulmi ne amma yana da girlfriend wannan haramun ne babu shakka a musulunci babu kawance tsakanin namiji da mace in ma aure in ma rabuwa don haka musulunci bai ba da damar ma a daɗe ana zawarci ba ka duba fatawar latinatu da'ima mujallar na goma sha bakwai shafi na sittin da bakwai wa hazal ma'ana mimma la yanbaghi in yufaluhu shaykhul islam yace don haka wannan ma'ana bai kamata mu kauda kai gare ta ba domin Allah ya bayyana mutumin da ya kamata a bashi aure a cikin alkur'ani muhsinina gaira musafihin a wannan aya kuma Allah ya ce azani la yankihu illa zaniya mazinaci bai auren wata sai mazinaci a ƙarshen magana sai Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta haka ga masu imani ashe mai imani haramun ne gare shi ya auri mazinaciya ga hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad labarin marsad bin abi marsad alganawi an samu hadisi wanda a dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya don haka fazalar ishkal mushkila da ake ganin akwai game da ayan sai a ce ya kau tun daga bayani nan a fili in ka duba mujallar na talatin da shafi na ɗari da goma shekul islam ya ce nikahu zaniya auren mazinaciya haramun ne hatta ta tuba sai ta tuba a sharaɗin kenan idan ta tuba shi kenan sai a aure ta sawa'un kana zana biha huwa aw ghayruhu shin wanda ke son ya aure ta shine ya taba zinan da ita ko ko wani ne ya taɓa zina da ita ko da shi ne ya taba zina da ita haramun ne ya aure ta ko da wani ne ya taba zina da ita wannan haramun ne shi wannan mutumin ya aure ta tunda shaidan zina ta bayyana gare ta sai ta tuba sai shi ma ya tuba idan sun tuba dukkan su halal ne su yi aure da shi da ya taba zina da ita din da ita da aka yi zinan da ita babu laifi idan an samu tuba gare su suna iya aure wannan ita ce fahimta ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sannan ya ce haza huwa sawabu kuma wannan shine gaskiya da larai ba babu ko shakka wa huwa mazhabu ta'ifatun min as-salaf wal khalaf wannan ita ce wato mazhaba ta malamai da dama daga cikin malaman sunna magabata da kuma waɗanda suka biyo bayan su daga cikin magabata akwai al-imam Ahmad bin Hanbal al Ahmad bin Hanbal wannan ita ce fahimtarsa cewa haramun ne a auri mazinaciya haka nan kuma haramun ne a auri mutumin da zina ta bayyana gare shi sai sun tuba kamar yadda shekul islam yake bayani wa hadha huwa allazi dalla alaihi alkitabu was sunna wal i'tibar kuma